shi dai mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar adawa ta apc farfesa yemi osibanjo ya gana ne da limaman addinin kirista baya kuma ga ziyartar 'yan kasuwa da yi a gana wasa da limaman addinin kiristan ayola da kuma Jalin gwafa da jihar taraba farfesa osibanjo ya ce najeriya na cikin wani mawuyacin hali da ke neman ɗauki wanda kuma sai an haɗa hannu don magance halin da ƙasar ke ciki. Nigeria as it is today, we have two major problems. The first is insecurity, but the second and most important is corruption. That insecurity itself is caused by corruption. A lot of the insecurity is caused by corruption, and I'll explain. Najeriya ƙasa ce da ke da arziki, to amma wasu tsirarin sun wawushe mana dukiyar ƙasa. Babban matsalar mu a Najeriya ba wai addini ba ne, matsalar mu ita ce na cin hanci da rashawa da ya tutu. Don haka idan muka kafa gwamnati za mu kokarin magance waɗannan matsaloli. to problem around if we continue to have the kind of corruption we have. in the country today. We'll continue to have the same problem because you cannot expect a change if you want to do the same thing the same way you've been doing it. To koshin ma mai takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba Sanato Aisha Juma Alhassan ma ke cewa ne game da wannan ziyarar. Eh to wannan taro muna ganawa da mutane ne a cikin aikin kamfen mu ne. Ah, ya ji labari zan gana da Christian community na Taraba yace ce shi ma yana son ya gana da su saboda haka sai muka shirya suka zo muka gana da su. Wani zai mamaki ganin kan cewa wannan na zuwa a lokacin da ita kanta da kungiyar kiristocin najeriya wato kan jihar taraba ta mara ko kuma ta ce ta goyi bayan dan takarar jam'iyya wato jam'iyyar pdp wannan shi yasa kuka kuku a'a ba saboda haka bane dama muna da niyya za mu gansu kuma duk sun ce sun karbi pdp ko sun mara wa dan jam'iyyar pdp ai allah yake ba da mulki ba mutum ba saboda haka mun je mun gaya musu dalilin da yasa za su bar pdp su zaɓe mu cikin yan kwanakin nan da ya dambawa siyasar kasar na faɗaukan wani sabon salo da ta kai cewa yan siyasa kan yi amfani da kungiyoyin addini don neman goyon baya lamarin da ya kai a jihar taraba House shugabannin kungiyar kiristocin najeriya ta kan fitowa filin suna bayyana 'yan takarar da suke so a zaba batun da wasu 'yan siyasa irin su honorable usman baboro simbi na jam'iyyar pdm ke ganin bai dace ba a muna kiran shugabannin addini waɗanda suke bangarori daban-daban magana ko kan ko maganan musulunci ko maganan pagan su ne taraba su ne taraba muna kiransu da babban murya su dawo baya za su bata siyasa na jihar taraba jihar taraba siyasa ne wadda na dogara ga allah duk wadda allah ya zaba da shi za a yi yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar mana da yadda dambarwar zaben bana ma za ta kaya yayin da bangare guda yan takara ke shiga sako sako suna neman ƙuri'u ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya